فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث Tana تنا yiwuwa ka hallaka kanka ya kai wannan manzo saboda baƙin ciki da takaici idan ba su yi imani ba to kar kai haka ai shiryar da su ba naka bane abin da aka ɗora maka shine isar da saƙo